يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاطية دوة تنبيه صفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيد تريه رد أربعين تقص Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratun nisa'i. Aya ko dai ina jin za mu tashi aya ta talatin ne ko ishirin ne da tara. Ishirin da tara. Biyun ne yake min faɗi, sai na kabin ya yi ƙyaƙya da yawa. to ya alhamdulillah sau da kanan talatin da mai muka ce na ce mana ya zari kita min harkar aya ta talatin ashirin kai da tara banda kafin mu shiga karatun akwai matashiya to amma tun da har mun ga inda za mu tashi akan matashiya na ji sallama wa alaikumussalam na'am وراء نعم نقول آه، لا ينفرقوا ينس دقا آه، آه، أربعين دترا من العذاب نعم ليس ولم يرد نعم، مثلا آه، نا قادر من العذاب أي الحد اذوان شان عذاب سند رجمون قتل بالرجب اسے الحد من العذاب اسے ون عذاب الحد شکنا ya gama sai aka fassara haddon kwayi juladani o oh, o oh. faɗi waye aha shi kuma wannan ba shi wani katako ne eh? na ce ina magana ke ce ya ɗike ba ma zo kan magana inda ya tabbata Sanda ana ɓantara masa ne kaga haddu shi ne fa yi juladan jaldatan faqat na jin bawa ne ko wa yuqatu alaihinna sai a kwatanta mana bayi mata ne in ta yi zina nan tana da nisfu na azabar ya to kaga sai aka kwatanta bawa da baiwa bawa idan yi ba a yi magana shi ba amma baiwa dai aka ce in ta zo da abin da ta zo da shi tana da haibi na azabar ya to shi ke za ka cewa ah, to shi kuma bawa fa to ai bawa ma ba za mu kamanta shi mu kamanta shi da ɗa ya fi kusa ko mu kamanta shi da baiwa sun kamanta shi da baiwa don haka nan sai aka ce an kamanta bawa da baiwa yuqafu al'abida yanzu eh, babayi akan mata akan bayi mata walam yaj'al alil ihsana shartan nan ba a fa katangewa sharadi ne ba li wujubil haddi ba sai katangajiya ba wanda ma bata ba ka din tayi abun nan za a bal لإفادة أنه لا رجم عليهن shi kenan ne to me kake so a ce imana katangewa ba ba sai an ce katangagge ne ba ya zina ba inda ya zina za a yi masa haka ba sai musa ne ba katangagge ya taba aure ko bai taba aure ba duka da za a yi masa to to na ɗaya katako na biyu kuma ba farkon karatun jiya ba ya shafi a naka? eh? Kuma hmm. sabai? a an yanki hade balansa dai min kam tawlan an yanki hal muhsanati al hara'iri al mu'minati yace huwa jara alal galibi wala mafahuma lahu kaga wanda bai samu daman ainihin auren wannan ba a al'ada ne ya gudana sai ba ka da kuɗin sai ba yadda kuɗin auren ya zai iya auren ku yanga. yana iya kawar auren ku yanga ɗin ko da yana da kuɗi yace wannan da aka ce wanda bai samu dukiyar da zai auri ya ba yace ya zo ne a mafi yawan abin da ke akuwa in ka ga mutum ya auri baiwa ko ya yi saɗaka da baiwa ya sai dole ka sau saboda kanan a al'ada kana da yanzu kana da kuɗinka da za ka je ka yi aure ka aure matar eh, baiwar abdulsalam yau dole haɗa ku idan fa ka aure baiwar abdulsalam shi kenan iyakacinka ka tara da ita da safe can za ka zanta tana kwasan bola a gidansa tana shaftare tana kawo a gidansa tana ɗauko ruwa ba za ta tashi ruwa wurinka ba sai bayan kila magariba ta yi murguɗe ta taho dan wanke jikinta gefe gefe haka ta zo ku zo ku kwana ta sassafe gobe ta wuce ana yin haka ba sai dole ba ina son ina tambaye ka ka bani amsa in baka gane ba kaga nan ne sai an san ko zan sake hanyar magana to shi shine bai da mafahumi ai akwai kalmomi da aka ce la mafahumi ba yau ne aka mafahumi sai a ce idan mutum ba ya da shi kenan in yana da dukiya ba da ya aure yanga. Shi ne mafahumi aka ce ba da wannan mafahumi kamar da aka ce ku yanga, bala auren eh, abola raba'idukum lati fi hujurikum ba shi ma aka ce bai da mafahumi ba mafahumi a ce ah, agwalar da take gaban ku wanda kuke rainonta kenan in a akwai wata a can wani gari sai ka je ka auri wacce wacce aka hana ta gabanta ne daga ce bai da mafahumi wa hunna ahaqqu bi raddihin aka ce bai da mafahumi mijinta fi cancanta ya dawo da ita to ai babu wanda zai dawo da ita har da za ta miji fi cancanta miji ne kawai zai iya dawo da ita amma a ce mijinta ifi cancanta ai kaga dai an faɗi ne bai da mafakomi in ba haka ba wani ma sai ya riga shi dawo da ita amma dai in dawo da miji ne ifi cancanta ba da mafakomi mijinta ne kadai ma wahala ne na wahala ناجينك نعم، إلا غبار تقص أطبع تو تو في الزناتي فإن من ابتلي بمهنتي يحب أن يشاركه فيها غيره ليفترق اللوم عليه وعلى غيره جاء كتي amma fi zur amma kaga su madina ta aishi fa inna man ibtuliya bi mihnatin wanda duk Allah ya jarabce shi da wani jarrabawa yana son wani ma'i da shi kaga yanzu kana son banda kai wani ƙara tambaya wannan mai ƙara tambaya don kada sa ma ido ko yanzu ka ji daɗin tambaya da sara yanzu so samu ne kafin a je gaba wani ma ya sake tambaya to duk wanda rasu da abu to yana son wani ma ya aikata saboda ko za ku zarge shi zai sauki ba ka gani idan kai tambaya ko bai tambaya kai sai ka koma jiya ka da hannu hmm, don ya ba gane ne ba kwai kuma da ba ku tambaya ba ba ku gane ba ne ba shi haka aka ce maka ba mu gane ba duk wanda ijarabtu da wata fitina wata jarrabawa to yana son kowa yi ta an yi share ka ya ga irahu kaga wanda yi zina ai na son a kama wani yayi zina wanda aka kama shi da wata yana son a ce an kasa aka kama wani ma da wata yace ha ai ba ni kadai bane don me liyaftari kallau zargi don ya rabu عليه وعلى غيره Tuhannan gobe, yanzu inda za a tashi, za a tashi matashiya. Sun mashara'a fi bayani ba'adil muharramati al-muta'allikat bil amwani wal anfusi. Bayan an gama maganan wancan abubuwan haram da suka shafi jinsi ko a ce farjuna kala-kala na yayaye na bayi da abin da ya kamata a bayar da abin da ya haramta da abin da da abin da da abin da bayan an gama bayanin ba'adul al almuta shari'a da kai fi bayani ba'adul muharramati wajen bayanin wasu abubuwa da aka hana masu alaƙa da dukiya masu alaƙa da rayuwa isra bayanil muharramati bayan bayanin abubuwan da aka hana almuta'alliqatu bil ibda'i wa'inda suke da alaƙa da aure kaga dai gabaki ɗaya aure an jalai an rufe shi haka amma shafin da muke ciki yau to duk wani tambaya duk wani menene abin da ake bukata abin da ya shafi dukiya Hai. kudin aljanna ke da bayan eh, eh, aljima hifzan li zuwa shi ma dai wannan don tsare haƙoƙin masu rauni masu rauni ko raunana ayyuhuma ahsan rauna na masu rauni rauna na wancan ta yi yawa masu rauni kamar ta rauna na to rauna na ta ne na na ga mutane rauna ko masu rauni su kuma wancan shi hausa da lokaci sai dai a karya magana masu rauni masu rauni hmm? bai babbanci rubutu ba wannan da ya gaban mu ba mun san wanda muke nema masu rauni wanda ba su da ƙarfi to aya ta ashirin da tara ya ayyuhallazina amanu ya mummunai kaga nan ya waje ba kowa ya leƙo namiji ya leƙo mace ta leƙo da tunaninta manya manya su leƙo ƙanana su leƙo attajirai su leƙo talakawa ma su leƙo mun zo ku ya faru daga yanzu ana magana masu rauni nan ba masu bacci da to masu bacci a mai na a masu rauni masu lalura ne kana yi ba sun da da safe kai ma ba asuwa ne sai sai gaje ba ka tashi a bacci sai sai an zo tafilu to aka zo tafilu to lokacin ya farka za ji ana zuwa ka faɗa kwalta shafi kaza amma na ta tambaya tafsiri ba yi da tambaya kada fa gobe ka je ka kakaro zan gano tambayan kakare da tambayan gaskiya wannan tambaya ka karanta ka karanta ka kasa ganewa ne zan gano da wanda kawai kada a ce baka yi tambaya ba da nake da gona iri ce malar mm, na da tambaya shafi ɗari hudu da hamsin da ɗaya to na gani to nan ne tambaya layin farko layin farko in kana son a jawo ka ce to suratun nisa'i sai ka karanta sai ka fassara ne to kaga kakar tambayi ba an ce kowa na tambaya shi ko baya ganewa katako shi ne ko mai rayuwa yi sai sake zama cikakken katakon sai ya ayyuhal ladina amanu ya mummunai la ta'kulu amwalakum kada ku dinga cin dukiyoyinku a tsakaninku bil batil ta hanyar cuta amwala ko garin mutum karkasa masa ta hanyar cuta a sha masa kakka ɗauka masa ta hanyar cuta kanan zirɗinsa ko gas ɗinsa yana da gas ɗinsa ka fake shi ya tafi da nisa ba zai dawo sai ka girki da shi kaga sai dai wai gari ke ja ke jan hannu rabu ko to wannan mubalaga ne kada ku yi haka duk a duniya abin da za ka yi kakkai cuta to yau ya za a yi yau mutane sun dogara rayuwarsu a jikin haƙƙin mutane su fincina su fincina su su in ba ka gani ba su taki su ce ba gan shi ba ma ba ba za ka sha da kayanka ba illa ma dumta alaihim qa'ima misalai sun yi yawa sai dai ana cikin karatu Allah ya sako su feshi fa idan kana feshi yanzu in ka sayo kayan feshi ga magani ga menene sai ka ce to a kwaba tare da kai a gauraya tare da kai a zuba a ce wannan alaji ne yake nufi sai ga mugu ko to zai zo gobe sai ya cika mai yake da suna randasta da wani abu a ciki ta inda za a zuba ‘yan ruwa kaɗan inda za a yi goyo goma sai a goyo talatin ya yi ne sai ɗan ƙauye ma ya ishe ta wannan in ba ta yi ba sai in kana ɗan tafiya da nisa sai ya ya yi ba a laida kana ɗiba yana ɗiba ƙarshe a nan zai samu wanda zai shiga shi a gonan shi in ka tsaya kafa ido ka tare wannan ka tare wannan sai bari mugu ka ba kai ba za su ce ka ba shi kenan ya je ya zuba sai ya ɗaga hancin sama ya dinga aiki shi ma'aikaci ne fa fa fa san ka ɗauke shi da kasan bindiga haka yake ina ga yana ruɗi ga wani tsini ya yi sama ga wani ne ka dinga dinka wasu bindiga ka rike ta ta ta ta ta ga gwanin feshi nan da nan ya gama ta ciyawa ya zai ta yi gaɗi ta miƙe nan ma in ka gano nan ma ina nan dabara su ba ta kare ba dan kaɗan ne daga ciki ke kawai ne ka shirya eh dan adam in dai abu ya haɗa ku kan duk ya ce ka irin shuka in ka ba su yau kawai za mu shiga in ya tashi sai dambula ya ji ya ɗiba ya sa tsada gare shi irin in dai wancan na gwamnati ne mai tsada ne Daga ne ɗan jaka ka ɗan ce man dubu kaza. Dandana kafi ya gama maka shuka ya da irin. In ka ƙi sai ce to bari. Bari shuka ita bude ba dai asara sai ba ka so ba ita ita sawa babu in irin ya ƙara ita bude haka ita bude haka ita bude haka ita bude da Dandana ya gama shuka Sai kuma daga nan sai ka ce to kai kunya nawa. audu kunya goma manu shi ma kunya goma to waye kunya goma daga nan kafa alama kafa alama ka rubuta a littafi idan ba ta tsira ba ka ga nan kai ne wani kai kai shuka nan ga ta nan ba ta tsira ba ya aka yi haka a ƙaƙula babu iri to za ka biya ka san da haka abubuwa dai ga su nan to wancan in ka dawo kuma kasuwar ita ma na fashe in ka dawo wurin aiki na fashe wa imma ya zauna shi ba zai zuwa kake so ya zo amma aiki ba zai yi ba nan ma kuma wai ya dinga jin daɗi ya huta yauwa bai maka aiki ba kuma gajiyar da wanda ya aiki da wanda bai duk ɗaya ce gajiyar ba dai ka shigo wurin aikin ba to gajiyar ku iri ɗaya ne sannan shi wanda ya aiki yana da gogewan aiki kai ko da baka aiki ba baka da gogewa to dai ko dai da tunanin haka ya mummunai mata na san su ma ba basu a baya ba a ainihin kowane bangare dai sai ya tuno sa akwai cuta ta musamman aka ce ya mummunai kada ku dinga cin dukiyoyi a tsakanin ku ta hanyar cuta wa huwa akhadul mali min wajhin ghairi jaiz karban dukiya ba ta fiskar da ta halatta ba ai alharam fi shar'i karriba kamar babban lamari riba yanzu da lallaɓe ka lallaɓe ka ba za ka yaren masu baki a banki daban ne ai in kai kaza kai kaza a shekara kaza ka mallaki kaza daga nan kaga ka mallaki kaza ai kaga daga shan shi kenan kaza duk wahalar banza ake ga hanyar neman kuɗi illa mutane ba su da ilimi jahilai ne amma da za ka ɗauki shawara ya ba da. ai da yanzu za ka zama kaza za ka zama kaza kai ko kana jin wannan kana kallon wanke da gugansa sai ka ɗauka haba ka siyo rabon gidanku na gado ya wuce kawai ba sannan a'a wasu mugayen malamai suka taso so ko suka biyo baya manyan yan fashi suka ce babu riba wannan bankuna da ake da su kasuwanci ba riba a ciki riba sai zinari da zinari wane ne ta inda zai shigo ba ta nan inda zai da ba ba riba saboda haka nan mutane suka saki jiki suka fada ko suka dinga karewa. yan fashe ta ana fil shar'i karbiba banda wal gasabi da kwaci kwace ma fuloti kwace ma gona kwace ma rubba a kwace na kuɗi a kubanka a karɓe maka mota a karɓe wane ne yau eh, kwace ya wuce haka ainihin tun ana sa nun za a zo a ma kwace kai kai tsaurin ido a shiro wuka yanzu ba haka ba zuwa zai yi tafke kai rike kai ke sai an kama hudu ka fa gaya wa gida nan da kwana hudu za mu kashe kai, don ba ka kawo kuɗi ba wanda wannan ka taimaka ne ma ka bi mu a hankali in aka kawo kuɗin mu sake ka in mun ga dama mu karɓe kuɗin ko mu kashe ka ka fa gaya masu in baka faɗi ba su dinga neman lafiyarka da duka da wuta da menene kai kuka dole ka faɗa musu kana cikin bala'i su ka faɗi gasa jin neman kuɗi ne sai ai Allah ma ya rike ruwan sama Allah ma ya haɗa fitina a tsakanin ya su hana iyaye kwanciya lafiya yan uwa su hana wa yan uwa zama lafiya cuta kan cuta bala'i kan bala'i saboda mu karan kanmu an ban za ka cuta ne ƙauyukan nan duk da ake abin tsiyanan da ka je ka tambaye me suke yi a ƙauyukan kafin wannan ya ta faru sai ka da su bugu ruwansu da addini yan mugunta sata wa juna menene sai ga abu ya zo musu ninki wasu hutu da haram da wata dukiya haram ta soto cin hanci wanda ba abin da za ka yi takardarta in aka je aka gama ba za a shigar da ita ba sai da cin hanci daga nan nan za ta zauna ba ta matsawa daga nan zuwa wancan ofis sai da wani cin hanci ta matsa zuwa wancan cin hancin kuma an kila an rubuta ma ofis ɗin cin hanci haramun ne idan suka ce ka ba su kuɗi kar ka ba su lallai jikan yaran Najeriya da yake su ba su da ce to kaga kai kada an rubuta nan an ce cin hanci haram ne yanzu ka ba mu kuɗi ne ko kuma a ku cin hancin haram ne zabi da ba su ne ita karɓi kuɗi kawai dole ka kirgo kuɗi ka ba su ga Sambar in suka tambaye ka kuɗi kan ka ba su Sambar zai yi aiki in ma baka ga Sambar ɗin ba zai sai maka ba shi nan kalla karanta <laughs> <laughs> yanzu yanzu amma kusan shi nan abun da shi bari sake so ce ba ma maka ba da cin hanci ma a baka kusan an taimake ka a yanzu gaba ɗaya kungilar ta kuma hannun su yana aikin ya ya fa kamfani ga sa to daga nan za a ba da kamfani sai a ba wa kamfani a ba da kwangilan wa bbc shi kuma shi ne bbc ko ka gano to kaga yanzu na aika ga wannan sanda ku haka wannan abu zai haƙo bala'i ko ya ma haƙo yanzu sai dai mutum muskila a ce a rayu wannan ta duniya mu rayu cikin wannan matsatsai sannan mu je lahira mu shiga wuta ya abin yayyo. sai dai mu tsaya mu haƙura a duniya duk yadda za a yi in tun sa kai kana son abun ka ka bayar ka karɓa Allah ya gani amma in ba haka ba to kai kam ka karba in an raba an karbance ga na ka ce mm, na gode na san abin da zai biyo ta rasu ba ce to a tsaye min ta rasu a kai ne duk inda za ka yi ta ma mutane ne gasa saboto wal khiyana ga 419 damfara kala kala ƙungiyoyin damfara yanzu ga suna wannan ce ta ba wannan damfara ta magani wannan damfara ta wajen karatu yau ka ga kiyana ba har a karatun ƙura'ani ta kuce a ina ka ta kiyana karatun Qur'ani yau za ka ga ɗayan zanka wannan ya sauka a nan kana ƙura ido ka ji shi ya rambaɗa karatu da ke wata ran sai ka gaishe wata makaranta zai sake sauka. Kwangila biyan shi ka zo ka yi sauka an ɗauka maka nauyi kaza an maka ɗinki kaza an baka kaza an baka kaza an baka kaza ka zo ka kaje ka fice to ka gani mu iyaye ko kawo ƴaƴanku inda ake karatun gaske ba kwa jin yadda wannan ke tilawa mu muka karantar da shi damfara ban malam har a ƙur'ani ba ni akwai damfara ba ma maganan wai a'a ya iya karanta a haddasar da shi wasu wurare a tsaya a horar da shi ya zo a karatu mai kyau da sauransu ba ma wannan ba yanzu wani ake ɗaukowa. abubakar zo a yi sauka da kai a biya ka zuwa za ka yi Allah dai ya sauke in ga duba ka da ka ce kai Allah lura tutubi ba. Allah ya gani gari ya kare bari ji karatun ka ko ba zai albarka ba dan ba wal qimar sai sata sata baharu la sahila lahu satar da kafani yanzu ba ne an wuce nan ta waya ake sata miliyoyi ake sata kana turawa kana turawa ba kuma ai yanzu kuɗin ka sun zama za ta fashe duran da aka gama abu nan i fashe ina tabbatar maka za ka sai ka ba za ka hau alƙawari wani ke wani ba komai wace da mota kake so ta komai kake so ai maka ka samu mama shi ce za a canza miki gida shekaru aru aru tana nan ba ta fashe ba har yanzu sai dai wanda yake jiran ta fashe shi ya fashe irin ga usulubin wai ka zo ka ba da kaza ka ba da kaza ya farko dai ka buɗa kawo saboda wa duk ɗan ƙauye ba za a yi hulɗa da shi ba sai da kawo ka buɗa kawo ka ba su kaza ka ba da kaza ko ɗari da wani ko ɗari da wani daga nan a baka kati wannan bankin ba wai ordinary a ko ina za ka iya karɓar Ko komai ƙauye komai birni za ka karɓi ka wurin kai wannan ka gama sannan na ce to yanzu ana son ka kawo irinka shida ne in ka kawo irinka guda shida to shi kenan shi ma kowanne guda ɗaya ya kawo guda shida kuɗin ne da suke biya na manta wannan kwana ya zo ne ina bayani an masa ce kai sun cuce ka malam ai ga shiga ga kafin ina yawo da shi eh a waɗanda ne ba gaskiya ba dan ne ba iyayen yan Borno ne su a kar yau gaskiya ake faɗi aka kai masa gashi gashi duk igiya nan gobe na ce kai ka ina wannan mutane suke ce suna gari kaza za ma kai ka fa waje kai karatu? ka nasu kyauta amma ka kawo wa'annan ɗin duk shekara kawai za a biya za a dinga biyan ka ba iyaka haka mutu yana ce masa to ka da za ka yi ce a ka koma wurin su ka je da sandarka ka ce wallahi ku ba ni kuɗina in ku ba ka ba ƙarya ne ba inda za su kai ka za su ce za a kai kaurin san sanda a ɗaure ka za a yi ne ba wani tsarin ka za in su kai wasa ma ki ɗaya amma fa ka san da hanyar tsayawa don wannan kuɗin sun ɓata kenan ɓat sun ɓata kenan a kawon kuwa ka yadda kafin kada tsatsai wani barbashi ya zo ana bin wannan akawun da ya tafke ka son banza haka kawai mutum ishe maka zai za a biya ka albashi na dindindin kawo dubu ɗari shida ko dubu nawa ne ne haka dai na manta wancan wanda ya zo ya gaya min wannan kaga kimaru ne ta sake nahu ta sake kala kala wal ga yaudara yin abu mara kyau man rashana falaysa minna Dinki, har da ɗinkin kasuwa wane ne wanda na kasuwa kowanne za a yi shi mara kyau yau gishi ya haɗa har da jarrabawa ta wanzu malamin addinin da isa haka to kowane ilimi zai koyar wanga fa lamarinsa ya wuce shi idan ya sake bacci kai za ka tashi kai za ka je ka wanko fuskar kawai har da malama-malaman bai da akwai ta akwai ta abu akwai menene ga waya ga wane ne ya rubuta dukkan komai ya bar ya haɗa ya yi waye ya abu na yana makalkalewa duk wal khadi'a gacin amana zabba cikin aminci wal khilafa da khilafa yin kyale-kyale kuma dunnar da wal gararu duka kalmar gararu ta tara su nan an kawo kusan abu kusan wasu su mutakari ba su ne hmm? eh, ya khalibu ah, wajha ya khalibu kaza yanzu ko masu bugun masallacin nan sun suka buga littafi daban wanda cikin littafin da dai suke hawi dai eh. bangon littafi sai ka ganshi ta asa ina wani sheki in ka duba cikinsa wasu sun sai ka tada burkutu wai dai ba na sha ba ya sha ɗige-ɗige ya sha wane ne wani ma rabin shafin babu to yana so ya buga ne ya maza ya zo ya abin nan din kaga shi da khira ka gane khilafa kana yi kai ba kana cin kuɗin khilafa tun da kana tare da igala kun baya nan da ba da aka bada ya zo ya dai sun ku yayi haka duk inda yake ya ji yayi daga to da ɓarawa sai don da igala nan kafin shi yana faɗin gaskiya dan da ke tare muke cewa wallahi da muke ci na ba shi kaza da na samu kaza na ba shi kaza to shi ne silaba ga shi a baya mai kyau can ciki ba kyau walgar to banda wannan dai shi kenan aka ce a ku koma ciki can ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili إلا أن تكون تجارة سيتهنيان تهن يان كاسوانشي تكون تقو تجارة بالنسب تجارة وفي قراءة بالرفع تجارة أي تكون الأموال أموال تجارة سي إن دوكيو يسوك زمان أن يتتكافوانشي sadira an taradun minkum ta zo daga yarjejeniya daga gare ku to yanzu hatta kasuwancin ya ya koma kai dan adam yadda kafan ya shirya yake shi ko sai ya bata addinin Allah kam in ka ɗauki aka kai kaya ka sayar in ya sakon ne ka sayar shi kenan sai su saya su gama in an gama sai ce so ga na ka ga domin haka za su saya kamar banza kamar fasa to sai ka sayar za su abun nan ɗinka za su baka haƙƙinka ni sai da a wannan anan masallaci na saman wannan ai kam ma abun da ya hana musu fashe tsoro barayin da suke cikin mutum nan tsoro ya hana musu fashe saboda domin ɗan fashe ana tafkar shi kafin ma hukuma ta ji mai ceton shi ɗan mace shi to su ma tsoro ya hana musu an kuma suka shiga dajin za su haɗe da wa'ancan me ya kawo ku ba ku iya ba me ya kawo ku to ku zo ku yi aikata kaza a tura ku cikin riski tsoro ya hana musu fashi tsoro ya hana musu wannan kidnap ba har mata suna kidnapping ba sai ta ɗauke yar kishiyarta a shuru a yi ta menene a yi ta menene karshe an gano na lokacin ina kallo aka kawo ta to me ke me yasa ki kasa ce masa tsa ka ce ka kaza ce kuɗi nake nema kuɗin kike nema wa ya saka a ah, yarinya ma tana ba ta kai baka da ikon tambaya ta akan wannan kuma ya leta dole menene ne shine ba menene ne shine ba ma inda aka je ta tana walwalanta ta shiga ta fito ta yi menene ta shiga yau ya aka yi kika yi haka to kika aikata abin da kika aikata kin yadda kin aikata sai Allah kudi nake nema ina son ji dadin rayuwar duniya ne ba to wane ne ya koya miki da wane ne mai asalin haka ke ba ka da ikon tambaya na wannan An tara da yanko to kasuwancin ma dai shi nan amma dai dama dama har in an yi gaskiya da gaskiya to wannan wati bi nafsi falakum an takaluha abu da zaka ga da kauye ya kawo kaya cikin kasuwa a hana shi ajiyar kaya kai zuwa shi hauka a shi ku ce can shi ma ku sai gaba shi wancan ya gama samo ya gama ganin inda aka koro kai in ka sake in ka tsaya nan ka je kai ka sai na sa kulle ka ka taho da kaya kan hanya can a samu wani babban ɓarawa ce to nawa za ka sayar ka huta ga dai babu ka da wuri a kasuwar a saya a raha ƙarshe duk za su raba ko ya saya ya saya ce to ba za a kama kuɗin tafi ka yi ka. wannan ya ƙara masa wancan ya ƙara masa wancan ya ƙara masa wannan ya ƙara masa a ƙarshe a sayar da kayan wannan ya zo ya ɗebi kuɗin sai ba wannan wannan ma ɗebi kuɗin sai ba wannan a raguwan abin da aka rage ake to algarkari ga kuɗin ragonka mm, haka za a yi ai haka ake za ka gani a kusa da kasuwan dabbobi katino da abun nan an gano dabba na zuwa kaga katti sun kai biyar sun bi ta da wannan ya kama kafan wannan ya kama kafan wannan wancan ya kama rigan wannan wannan ya tamfaru da wannan dukkan su ba mai kwandala a ciki an eh shi ne shi ne ai ai sunan ba sai an faɗi ba inda an gane karatu ya sa ko lokacin da aka yi wata gwamnati can ta ce gaba ɗaya a tattaro masa irinsu to lokacin suna jin magana aka fara tattaro su mallan kasuwanni sun fara kyau in za ka je in za ka je wani gari a tare ka ta sha ana wanda uwan eh tangaririya da kai wacce hausan ta fi hmm? ba a zato haka dai za ka ana ta juya ka kana zuwa su dinga kallon ka suna caka daga canka daga ina kake in an gan ka dogo fari fari ana gombe gombe yola yola hajiya ta duk ba ƙarshe a je a ake ta nan ko a ajiye shi nan kai wajen wannan tangaridiyan ƙarshen ta za a kwashe masa kuɗi ma a kwashe masa kuɗi dukkan banza da yi falakum an ta'kulu ai dai kasuwanci kawai wa khussa tijara an keɓe kasuwanci da zikiri duna gairiha kaga an bar kaso an keɓe kasuwanci ba kawo kalhi ba ta kyauta ba وصدقتي والوصية لأن التصرف في الأموال بها دومين تصرف دوكيوي أنا عيد ita da kafuwancin ga na harucen guda biyu ko na biyu ai bi tijarati don sarrafa dukiyoyi kyauta kafin ka ga kyauta kafin ka ga sadaka kafin ka ga wasiya za ka dace amma ku kullum kwanan duniya ka shiga kasuwa za ka ga kasuwanci بالتجارة البيع والشراء وفي الحديث الذي أخرجه البخاري حديثي ندبوبيو دا سبعين دا ترى مسلم يفد حديث ندبو دا تقريبيا دا ثلاثين دا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان mai saye da sayarwa yana da zaɓi in kuka ciniki da mutum ka saya ka kuma kai ka sayar masa har yanzu kayanka ne kana da zaɓi malam ya tafarraka in dai ba rabu ba amma an riga an rabu to ba dama ka dawo ka ce ban saya ba أو قال حتى يتفرقا أصله فإن صدقا ميسينا دسير إن سكي جسكيا وبينا بورك لهما في بيعهما سكي جسكيا الله زي سامسو البركة أنسو وإن كتما العيب أو العيوب إذا سكي أوي عيبوبي وكذب سكي كريا muhiqat barakatu bai'ihima sai ga ana nema a samu matsala baɗi da shi za a iya biyan kuɗin rumfan to wannan kenan mun koma inda muka taso Mana ce li'anna tasarrufa fil amwali bitijarati yani biha li'anna asbabar rizqi hanyoyin arziki muta'alliqatun biha galiban ya rataye da kasuwanci mafi yawan lokuta wali annaha kasuwanci arfaqu bi zawil muru'ati ya fi sauƙi ga masu mutunci ka je kayan ka gida lokacin ka fito da shi ka kafa in an saya shi kenan in ba a saya ba ka dawo da kayan ka gida ka huta amma kace zaka je aiki takwas in ka rage munci ɗaya da ka ƙara munci ɗaya hainanta macuci ne dai da ka zauna da aiki babu aiki da ainihin da ka zauna ka ci gaba da ai ma ka lura ba aiki aikin ne aka rarraba musu amma ba an ce an ɗauke ka akan aiki kaza ba masu aikin mm, hissa hissas ai su ba ka zuwa sai lokacin hissas amma kai da wamu aka ɗauke ka illa an saƙaƙa ma an baka ɗan hutu saboda ganin ainihin ayyukan um, ko mutanen da ɗan yawa an ɗebe ku da yawa don a samu sauƙi ba hujja ne ba kawai ka nemi wuri ka zaman kan an magana ka ce ban ga hissa ban da hissa to idan baka da hissa ina makin me isa baka da ba ma da makin duk malamin da bai ba yawan bayar da test mayaudari ne gaskiya ba yadda za a yara su iya karatu ba test ko da karanta sai duk sati ka bada test ka bada test ka bada test kai darasi daya biyu uku kai test musamman kananan ƙaruruwa karatun ƙasa ƙasa yawan tambayan nan ta fi sawa a rike shine za ga yaro ya rike da kyau ko yarinya ta rike da kyau a'a kawai sai dai kai ta karatu kai ta karatu lokacin jaraba ma in yayi kike zaka rubuta tambayoyin jaraba haza qa'id da duk wanda aka same shi da irin wannan zahira tsakani da Allah sallama sai kamata yi don bai kamata a zauna da shi ba wanda yi ta koyarwa baya test baya fes. <clears throat> ɗalibansa in ka matsa masa saboda ya san in suka faɗi sai musu tambayoyin da dama ba su ya amsa ba ga ma wurin kuje ku wanda ke sannan sai ya subhanallahi masu yaudara yan damfara sai zuwa ko iti ko ya rubuta musu ba su makin din ga rubutun da ya amma ba zai iya makin ba sai dai auna ya ba su amma wani ba yi. ai da na kalli mutum na son abin da zai je kariya take wanda bai yi wa ka kalli mutum kafan abin da zai ta dai macuci ne yau da kana an abdullahi bin umar رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نهر ne ku a ko ba mu zo ba na uku ne sadaka mun zo eh, eh me yake da su dan sadaqat shi ne ce wa talabu sadaqati ana zo shi ko ko ban kawo shi ba ka ina na tsaya منغما النبي لأن لأن أسباب الرزق متعلقة بها غالبا ولأنها أرفق بذوي المروءات معيش شيني ما نجيب يعني بخلاف الهبات ساقاني توتا مولا باطنا أبسل حقيقة kai مولا maulai abin da بعد ake bada zakka nan ne abin abincin har wasu suna karin magana hannun da zaka haɗi modibbo demal modibbo lalle ibrahim ƙwalla hmm? farai da zakka ya hana ya hana abdulsalam noma ya ɗauka ga ga e, ina ina isa yau komanda ya yi noma waye ya yi noma tura ma ya yi noma ke kayi ba komai wa'annan duk abokai yanzu ka cire zakka ya shi Hmm? sai abdulsalam ya ga ah, subhanallah sa'idu ya yi noma <laughs> waye ɗayan salmanu salmanu ya yi noma saboda kana so ya hana abdulsalam noma ƙwalla fare da zakkan eh, sa'idu hmm? me kace shi eh, ya kwallo fara da zakkan ba shi ya hana shi ruwa bayan yi ta ta ba gani yana ta raɓan fa'idu yana ta raɓan fa'idu duk inda fa'idu yana raɓa kusa da shi ku gaya mara da ka awa shi zakka zakka mai karɓan zakka sakka ba sana'a ba shi ba daga nan kaga in can sai a koma bokaci akwai maganin aljanu akwai maganin karuwan dabbobi akwai maganin tsautsayi akwai maganin barayi akwai maganin mayu maganin kwari yi wani tsutsa masa ya ce ga maganin ka ai mata rubutu a zuba mata ba za ta shi kenan mace muru'ati bi khilafin hibati kyauta ba mutunci wa talabu sadaqati da neman zakka إما صدقة وإما ذكر متي هاجا أيكن هاجا كجا فندرو أفا بنا فادج دوبو ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري حديثي ندوبو آية دت علي هدو دا سبا إن دا هدو مسلم ما في الحديث حديثي ندوبو دا أربعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس متاني بيضاي بطن بطي بشي بين تروك متاني جي جدانا هكا كوانا جي كذا الله كوانا كذا بابو ناشي كذا حتى يأتي يوم القيامة هيا دورنا القيامة laisa fi wajhihi mus'atul hamid babu tsokan nama ciwo ne zai same shi naman duk idin ga zubewa sai kasusuwa haka kashin a fili ga sa hanya kuma ya aya abin da ya rufe mus'atul hamid ai kike asul hamid ta son ko mutum a ce maka yau ko mota ce aka aka aka idan ba ta da gani kamar ka ganta ka gudu ka ce kai ba ta gani nan ku ba ita ce take gani ba mai motar nake gani kila ma'anahu ya'ti yawmal qiyama zai zo gobe kiyama dalilan la wajha lahu kaskantacce bai da mutunci inda Allah kamar yadda nan duniya ai kaga duk ne maula da ka ce bai da mutunci ɗaurin yayan alayi kaga ana hararasa ana tsanta masa yawo alaje na kwana ban da shi su kai na ruwanka da ni <laughs> alaje manya an yi fushi an yi fushi an yi fushi Allah ya huce ranka Allah ya huce ranka ya kaka ya wuce duk ina jina za a fito a bashi kaskanci yanzu ai musulmai mu ba za mu da bukatan a sa mana doka cewar kan mu bara ina bara take musulunci ba ta sai ma inda aka hana ta to an addini ne an ce ba za a yi shi ba amma da ana yin addini an bari a karanta wannan a sa dokan a ce kaza ai za a hukunta kana da hujja la wajha lahu inda Allah wa qila babu bus annan zai zamo huwa ala zahirihi naman fiska sane babu gaba daya fi man wa ko fi man wajaha menene naku fayamunna wajahu eh, yi ma'anan ne a zai zai zuwa don nishi haka fi man wajahu adamun wanda fiskarsa za ta kasance ƙashi ne lalaha mafi gaba ɗaya kuma ƙwarangwal ko batallahu? wa alamatan lahu bi zambihi da kuma wata alama gare shi da laifinsa hina talaba wa sa'ala bi wajhihi inda ya roƙa da fiskarsa ka duba fa saboda kada ka roƙa aka ce idan ba babu ruwa wani ke zai baka kuɗi ka tashi ka karɓa kai taimama lalura ta isa kada kai ta saboda kakka zubar da mutum sai sai ma ga naira ashirin ko ga naira hamsin ya can ga fiye wata can ka sauka kai za ka sha in dai kana da ruwan ba ne in babu ko gyali ruwa mun yi musharaka da duk wanda ya baka naira hamsin ka je ka sayo ruwa ai ka gama kankanta ka miƙa ka. ina an koma cikin inda aka taso na uku ne thumma ah, inna akalal amwala ah, inna akalal amwala bil batili cin dukiya ta hanyar cuta ya tattaro hatta akalu mali nafsihi bil batili har dukiyar kansa ne ya almubazzaranci da ita ga naru nan ko menene yake cewa kuma har dukiyar dukiyar kan mutum ka ka kashira iddukhani kama mutum sai ta ba sagari ya kunna ya tasha ya tasha ya tasha yana kona kudin sa ba maganin yunwa duk in an kawo abinci dole sai ka ci wal mukhaddarati da masu bugarwa ba ma la fa'ida ta fihi da wanda kwata kwata bai da fa'ida قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذا دوكير كم كسيوانا حتى أكل مال نفسه بالباطل حجاء بكي أي المبذل أنت بشي أبا مروعة وهو أي وهو إنفاقه في المعاصي kashe kuɗin wurin sabo wa akaluha bil haqqi infaquha fi ta'ati kashe dukiyar nan wurin da alwajibati wal mandubati naharu babu komai a ciki tafsiri ne da kaɗai ɗebo a ciki sun ba bayyana hukuma katalin nafsi daga na aka hukuncin kuma kisan kai wanda duka guda dukiyoyi ake magana wala taqatulu anfusakum birtikabi ma yu'addi ta hanyar aikata abu da zai kai ilahi lafiya kanka an hana ka kashe kanka yaya wani ai min babu aula ayyan kana fi duniya wal akhirah halaka ne a duniya da lahira kisan kai akwai na haro na biyu na gashi akwai wani abu kaman ya katulu nafsahu li fashali zawaji kaman wanda yake kashe kansa idan ba a bashi yadda yake so ba ai shi da ba a bashi lokaci guda wani ya zo ta canza ita ma takan yaka in aka ce har har kira ne ake ce ta ce in dai ba wani ba hidai ta faɗa ne in dai ba wane ba to sai dai rijiya to kaga wannan haramun ne shi ma ishe in ba ita ba sai dai rijiyan auli kasaratin fi balihi ko asaran dukiya ta samu kai kashe kansa wanda aka ce ana rushe rumfuna ya ya kwashi kaya ya ajiye ya ya ajiye ya koma zai ɗebo ya taron masu rushe sun kawo kan rumfuna ya ya da gudu wajen wacce ya ajiye ashe da ya ajiye ɗayan ya ɗauke ya wuce da ita sai kuma nan ya kire za ka ji almara kala kala nan shi ba kire ya mace ya kashe kansa saboda dukiyar wala khasaratin fi malihi au jahihi ko matsayinsa yau wani aka ce an sauke shi daga sarauta ai sai ya kusan shiga hauka yana ma shiga haukan wani kashe kansa au arabi min arabi duniya ko dai wani kaddara daga cikin abun duniya fa fil hadisi alladhi akhrajahu bukhari hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da takwas muslim na hadisi na ɗari da tara عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردع من جبل فقتل نفسه duk wanda ya faɗo daga dutse ya kashe kansa ai kaga yana daidai da masu rataye kansu fa huwa fi nari jahannama yana can wutan jahannama yana mutuwa azabar da za a yi masa takabari azabar wuta ce ya tarar da fihi khalidan yana ta faɗowa akan dutsen in ya faɗo daga sama ya faɗi kim nan wurin sai ya balle dan ma ya sake yin kafa ya faɗa rim can ma wurin sai ya sake rushewa ya fa haka zai yi ta sai har ta da kiyama mukhalladan fiha abadan wa man tahassa summan wanda isha dafi mai kisa kaɗan kaɗan hassa summan faqatala nafsahu ya kashe kansa da wannan dafin fasummuhu fi yadihi dafin sanan zai zauna a hannunsa ya tahassahu fi nari jahannama yana shan shi a wutan jahannama khalidan mukhladan fiha abadan wa man qatala nafsahu bi hadidatin wanda ya kashe kansa da karfi wuƙa ne ko almakashin ne fa hadidatuhu fi yadihi ainihin ƙarfinsa na hannunsa yajja biha yana caccakawa kansa fi batsanihi fi nari hannama khalidan mukhlidan fiha abadan to wannan kenan sai mu koma inda muka taho lamba na biyu ne akwai na uku wal akhirah kaga wannan ya halaka duniya to lahira ma haka shi kuma na lahira ce zakar al bukhari fi sahihihi جزء ندشا في سبعين دبقوي ويذكر أن آه، عمر بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة يا سامو جنب أدري سسنيا فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما آية عبرة عموم الألفاظ دي لا خصوص الأسباب فذكر للنبي فلم يعنف النبي بيت الجيش أو فلم يعنف ولم ينكر كذا <coughs> سيكي نفسكي في روان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عشرين كان قفر go man taradda min jabalin faqatala nafsahu saboda bakin ciki ko ba ba shi aure ba ko ba shi ya ishe shi fa huwa fi nari jahannama ya taradda in fiha khalidan mukhladan fiha abada wa man tahassa summan wanda isha dafi shi ma faqatala nafsahu fa sammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama خالدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بهديدتي فهو يتوجع بها ينا تسكا وكان سيتدود في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا وإذا هرم على الإنسان أن يسبب قتل نفسه idan an hana wa mutum ya haifar da kashe kansa fa nafsu ghairihi min babi aula idan ba zai ba ta a kai dan fashi ne ce eh, kai musulmi ne yace shi musulmi ne wani addini kai ce masa ƙarya kake musulunci ya hana ka kashe kanka balle ka kashe wani wannan yan jarida masu yi musu intabi suna cutar da musulmai me ya cutar da musulmai yan kwamfan ba kusa yau ba sai ka bari ba ai sai ku nuna wa in ya ce shi musulmi kai musulmi ne ni musulmi ne to ai musulunci ga abin da ya ce kenan kai ba musulmi kirki ne ba domin kada aka fi a ce musulmai na yin kaza musulmai ba su koya ma wannan ba musulunci bai koya ma wannan ba ba dama a jingina ɓarawo zuwa ga musulunci Indon sunansa musulmi sunan da yake musulmi kabila kaza sunan ne yake kabila kaza amma kai ba musulmi ne ba domin musulunci ya hana ɗaukan tsintuwa ya hana ka ɓata dukiyar kanka ma tukuna balle dukiyar wani don da a sanar da shi a sanar da masu sauraro موضوع السورة موضوع السورة المحافظة على الانقساط في الضعفاء إن الله كان بكم رحيما أي في منعه لكم من ذلك وعقب على بيان الأحكام أكب يبين بيان حكمته وكنشن المذكورة فقال ومن يفعل ذلك أي جد وند أيكة ونن أبو دعك فدي ما نهى عنه من قتل النفس المحرمة لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وقيل إلى وقيل إن قتل النفس وأكل مال بالباطل فهما مذكوران في آية لو ذكروا أشياء مثلا وقيل من يفعل كل ما نهى عنه من أول السورة ما دي إلى هنا عدوانا تتعدنش tajawuzan an lil halali lil halali halun wa zulman ta'kidan wa sawfa za mu shigar da shi wuta ya kare ko fiha zai kono a ciki wa kana zalika ala allahi yasira wannan mai sauki ne a wurin Allah ya kona shi yi masa azaba da wuta ina ganin za a tsaya ko na haƙura da kadabin da aka samu alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin